Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na hantsin yau Juma'a 20 ga watan Oktoban 2023. bayan mun kawo muku labaran duniya za a ji halin da ake ciki game da ɗiyar ɗan majalisar jihar borno da aka yi wa gisar gilla a cikin gidanta sannan za a ji yadda ƙasar kamaru take ƙoƙarin shawo kan matsalar rashin wadataccen abinci muna kuma ɗauke da wani rahoto akan wani taron baje kolin fasahohi da aka yi a ƙasar habasha a karan farko a yau shirin yanayi da muhalli za mu kawo muku maimacin shirin na makon jiya wanda ya a kan matsalolin da sauyin yanayi ya haifar a wasu sassan kasar kamaru da nijar da kuma abubuwan da ke haifar da waɗannan matsalolin amma dai yanzu ga hafis da kashin labaran duniya na farko jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya da daren jiya alhamis shugaba joe biden ya gabatar da jawabi na biyu daga muhimmin ofishinsa ko oval office a tsohon wa'adin mulkinsa don ya nuna dalilinsa na goyon bayan Isra'ila da Ukraine a wani lokaci na yaƙi. Ya ce goyon bayan yana da muhimmanci ga tsaron Amurka na ƙasa. Jawabin dai wata dama ce ga Biden ya nuna cewa wajibi ne Amurka ta taimaka a wurare biyu da kuma neman 'yan majalisar dokoki da samar da kuɗi don yin hakan. Gwamnatin ƙasar na shirin neman biliyoyin daloli gami da ƙarin taimakon soji ga Isra'ila da Ukraine. Biden ya kuma buƙaci ƙarin kuɗaɗe don tsaron Taiwan da kula da harkokin bakin hauri a iyakar kudancin kasar da mexico jiya alhamis ministan tsaron isra'ila yuab galant ya gaya wa dubban ɗaruruwan sojojin kasar na ƙasa da su shirya kai farmaki a zirin gaza duk da cewa jiragen yakinta sun ƙaddamar da sabbin hare-hare ta sama kan yankin da hamas ke da iko da shi galant ya gana da sojojin isra'ila da ke kan iyakar gaza inda ya gaya sojojin su shirya a ɗora ɗamara amma bai bayyana lokacin da umarnin mamayar zai zo ba isra'ila ta jibge dakaru dubu ɗari uku ko ma fiye da haka akan iyakar ƙasar biyo bayan wani harin ba zata da ƙungiyar hamas ta ƙetara kan iyaka ta kai a ranar bakwai ga watan oktoba wanda ya kashe mutane dubu ɗaya da ɗari hudu yawancin su fararen hula jim kaɗan bayan sanarwar ta galant firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya fitar da wani faifan bidiyo nashi na kansa tare da sojoji kusa da kan iyaka yana mai alkawarin samun nasara. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sojojin ruwan Amurka sun kakkaɓo makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa da aka cillo daga ƙasar Yemen, waɗanda watakila an auna ne kan Isra'ila. A jiya Alhamis ne dai jirgin ruwan USS Kani da ke aiki a arewacin tekun Bahar Maliya ya kakkaɓo makamai masu linzami guda uku da jirage marasa matuƙan. sakataren yaɗa labarai na ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon general pat ryder ya ce dakarun hutu na kasar yemen da ke samun goyon bayan iran ne suka harba makamai masu linzamin da jirage marasa matuka kuma ana kyautata zaton an harba su ne zuwa Isra'ila. This action was a demonstration of the integrated air and missile defense architecture that we have built in the Middle East. Wannan mataki ya kasance nuni ne na makamin kare sararin samaniya da makami mai linzami da muka gina a gabas da tsakiya. Sannan a shirye muke mu amfani da shi a duk lokacin da ya dace don kare abokanan hudunmu da muradunmu a wannan muhimmin yanki. Kafafen yada labaran Isra'ila sun rawaito jami'ai a wurin suna cewa da alama makami mai linzamin da jirage marasa matuka daga yemen suka auna isra'ila hafiz sai sake shigowa domin kawo mana sauran labaran duniyar amma kafin nan ga rahotonmu na farko a yanzu dai rahotanni daga jihar borno a najeriya na nuni da cewa wasu mutane shida sun shiga komar hukumomin tsaro sakamakon mutuwar wata mata da ta gamu da ajalinta a daren ranar laraba wacce aka yi wa kisar gilla a cikin gidanta daga maiduguri Ga Haruna Dauda biyu da karin bayani cikin wannan rahoto. Yanzu haka rahotanni da ke fitowa daga jihar Borno na nuna cewa an dafke mutane shida sakamakon mutum wata mata da aka shi a shekaran jiya sakamakon yankan rago da aka yi mata. Wannan mata dai da aka ce ta game da ajalinta a shekaran jiya da dare da misalin karfe bakwai da rabi na dare. Bayan mai gidan nata ya fita sallan isha yayin da wasu da ba san kosuwa ne ne ba suka zo suka daba mata wuka kuma suka yi mata yankan rago wanda ya sanadiyar mutuwanta har lahira. da cewa rundunar 'yan sandan jihar borno har ga wannan lokaci game da waɗannan mutane guda shida da aka kame ciki har da mai gidan nata da ake zargi da kisan wannan mata sai dai wannan mata da aka ce mahaifinta na majalisar dokokin jihar borno ne mai wakiltar mazaɓar gala wanda aka fi sani da honar bulbukar abacha kuma wannan lamari ne bisa rahotanni da ke fitowa ya faru ne a wata anguwa da ake kira gidan dambe wanda daga bisani aka yi wannan mata zuwa asibitin koyarwa da ke jami'ar maiduguri yi yayin da asibitin koyarwar ta tabbatar da mutuwar wannan mata kamar da rahotanni ke nuni da cewa ana nan ana zurfa bincike akan waɗannan mutane guda shida yanzu hakan ke zare hannun 'yan sandan yayin da wasu rahotanni ke cewa an sako wasu daga su duk da cewa rundunar 'yan sandan karshe ofan ba game da wannan kisan kai to koya mutanen jihar borno ke kallon irin wannan lamari ganin cewa wannan batu ne na kisan kai amma a ce an dibi kwana uku rundunar 'yan sandan ta ce komi ba a gaskiya matsalolin security yanda suke faruwa a cikin garin maiduguri abu ne wanda yake jan hankalin mutane sosai ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki mataki sosai ko kwaran mataki wanda mutane za su samu kwanciyar hankali don shani tsakanin security shine wanda mutane za su samu zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan al'amarin da yake faruwa a cikin jihar garinmu nan muna wa allah godiya ya kawo mana sauki muna roƙon allah ya kawo mana sauki kuma shugabanninmu manya-manya muna roƙon su su tashi su tsaya su mai da hankali akan wannan al'amarin da yake faruwa in ma muna da karancin shugaban jama'an tsaro su yi kokari dan allah su kara mana jama'an tsaro mu samu tsaro tsaro shine yana ɗaya daga cikin abin da zai kawo mana zaman lafiya a cikin ƙasar kasar mu eh to da yake ai jami'in tsaro ai shine gwamnati ai ba zai taba yiwa ba a ce yau jami'in tsaro zai fita a yan kwanakin nan dai akwai rahotanni da ke nuna da cewa ana da ya samu karuwar matsaloli daban-daban a nan da can musamman ma abin da ya tangaci harkokin tsaro a jihar borno da cewa hukumomi na cewa suna iya nasu kokari da ganin cewa sun dakile irin wannan matsala haruna da biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Hafiz da karshen labaran duniya. Ma'aikatar lafiya ta Burkina Faso ta sanar da bula annobar cutar zazzabin dangi. a daidai lokacin da aka samu barkewar cutar mafi muni cikin shekaru fiye da mutane 200 ne suka mutu sannan sabbin masu kamuwa da cutar na karuwa sosai an samu mutane 50,478 da ake zargin sun kamu da 214 da suka mutu daga cutar da sauro ke haddasawa a wannan shekara a cewar ma'aikatar a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar laraba galibi a cikin manyan birane irin su Wagadugu babban birnin kasar da Bobo Dioulasso. Sanarwar ta ce kimanin kashi ashirin cikin ɗari na waɗanda suka kamu da cutar da kuma mace-macen an same su ne a makon da ya wuce. Cutar dangi tana kashe kimanin mutane dubu ashirin a duniya kowace shekara. Yawan cutar ya karu sau takwas tun daga shekara ta dubu biyu. Saboda sauyin yanayi, karuwar ƙaurar jama'a da kuma yawan maida garuruwa birane. Hukumar lafiya ta duniya a wannan watan ta yi gargaɗin cewa cutar za ta zama babbar barazana a wasu sassan Afirka yayin da yanayin zafi ke haifar da yanayin da sauro masu ɗauke da cutar ke iya yaduwa. A wani irin hukunci da ba a saba gani ba, wata kotun tarayya a Pakistan ta haramta hukumomi a jiya Alhamis kama tsohon Firayim minister kasar Nawaz Sharif da aka samu da laifi bayan ya koma kasar a karshen mako mai zuwa. bayan shafa shekaru hudu yana gudun hijira alkalan kotun biyu sun amince da ɗaukaka karar sharif na neman belinsa har sai ya bayyana a gaban babbar kotun islamabad a ranar 24 ga watan oktoba kamar yadda lauyoyinsa suka shaida wa manema labarai a babban birnin ƙasar pakistan hukuncin ya ce a halin da ake ciki ba za a kama shi ba idan ya isa pakistan har sai ya mika wuya a gaban wannan kotun. hukuncin ya share hanya ga tsohon ministan kasar sau uku komawa kasa a ranar asabar inda jam'iyyarsa ta pakistan muslim league nawaz ta ce zai yi jawabi a wani gangamin dawowa gida a garinsu lahore da ke gabashin kasar a wannan rana dan majalisar wakilai na jam'iyyar republican jim jordan ya gaya wa abokan aikinsa na gop cewa har yanzu yana takarar kakakin majalisar wakilan amurka inda ya ki janyewa daga takarar amma ya ce zai goyi bayan kakakin majalisar na wucin gadi na wasu watanni har zuwa watan janairu yayin da zai ci gaba da neman goyon baya na samun galabar iko da gudumar majalisa duk da haka da alamar babu wani shiri da zai iya yiwa a halin yanzu bayan da jordan ya gaza sau biyu a zaben kuma nan take ba a shirya kada ƙuri'a a zagaye na uku ba jordan ya isar da sakon nasa ne a jiya alhamis a wata ganawar sirri da 'yan jam'iyyar republican suka yi a capitol a cewar 'yan jam'iyyar republican da suke da masaniya kan taron tare da neman a sake sunansu a muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla to ba tare da bata lokaci ba bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu kasar kamaru rikicin rasha da ukraine na kara jefa kasashen nahiyar afirka cikin mawuyacin hali sakamakon rashin kayan masarufi da aka saba shigo da su daga ukraine musamman ma kayan abinci lamarin da ya sa kasar kamaru ta yunkuro domin cike wannan gurbi inda ta samar da gonar noma alkama a wasande ga wakilin muryar amurka muhammadu rabiu da ci gaban labarin. Yanayin sanyi da yawan ruwan sama a wannan yanki ya sanya shi a matsayin uwa ba da mama. Fiye da haka, yankin ya kasance tankar wata dama ce ta magance matsalar wadatar abinci. A saboda haka, a koda yaushe kwandon uwar gida ke cike da doyar mbe ko kuma rogon faro yau. Za mu iya cewa yankin Adamawa na da wato karfin ɗaukar nauyin bukatun abinci na kasar baki daya duban yadda duk abin da aka shuka wannan yankin zai fito kuma zai albarka sosai haka zalika kuma mutane na iya kokarin su samar da abinci a wadace a daidai lokacin da ake faman bunƙasa noman alkama yankin na ɗaukar matakan magance matsalar abinci in aka dubi babban gonan wasande za a fahimci cewa bukatun da kasar take da shi a game da alkama baki daya za a iya samar da shi a cikin wannan gonan. duk da matsalar kiyaye waɗannan kayayyakin da ake sarrafawa a adamawa an baje kolin amfanin gona a fili a tawagar aikin gona da raya karkara cimma manufofin shine burin da aka sa a gaba hamman da wai ne wakili. Gwamnati na iya bakin ƙoƙarinta domin taimaka ma wato manoma da makiyaya ta yadda za a wadata abinci a yankin Adamawa baki ɗaya, hamma wanda za a watsa a cikin ƙasar baki ɗaya. A lokacin kamfen koko na shekarar 2019 zuwa 2020, ofishin kokon ya ayyana yankin Adamawa a matsayin wani muhimmin yanki na samar da koko, sanarwa da da yawa ke fata. A shekarar 1975 ƙasar ta cimma wannan burin yadda ta yi nasarar gamsar da kashi 99 cikin ɗari na bukatun abincin al'ummanta. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan ga cibiyar Adamawan Kamaru. A gaida Muhammadu Rabiu, daga Kamaru kuma za mu nufi Habasha. wani taron masana fasaha kirkira da masana'antu ya bayyana arzikin fikirar da allah ya yi wa wasu mahalarta taron da aka gudanar a kasar habasha a makon da ya gabata ana sa ran cewa za a ci gaba da shirya irin wannan taro a duk shekara bayan wannan taron da ya kasance na farko wanda ya samu halartar kwararru da masana kirkira daga sassan duniya ga fassarar rahoton maya misikiru taron baje kolin fasahohi na kasar habasha karin farko wani aikin haɗin gwiwa ne na ma'aikatar ayyuka da fasaha da sauran abokan hulɗa inda aka haɗo masu gabatar da kasidu da masu baje kolin fasahohi daga sassan duniya a birnin addis ababa inda suka tattauna a game da sabbin fasahohi kirkire-kirkire da kasuwanci a jawabinsa a wurin taron karamin ministan ayyukan ethiopia nigusu tilahun ya jaddada mahimmancin gwamnati wajen samar da damarmakin samar da ayyukan yi a ƙasashe. እንደምናውቀው ba sanin kowa ne rawar da gwamnati take taka wajen samar da yanayin kasuwanci shine tabbatar da yanayin da za a iya gudanar da kasuwanci mai inganci da kuma haɗa kan dukkan masu ruwa da tsaki a wannan harka taron wanda aka gudanar tsakanin ranar 12 da 13 ga watan oktoba ya samu halarcin masu gabatar da kasidu 150 daga fannoni daban-daban kama daga fannin fasahar zamani kiwon lafiya da kuma fannin ayyukan noma feven sehaye ita ce shugabar chaka origins wani kamfani da ke samar da sinadarin halitta a marayar halittu ta ce tattalin yankunan ƙasa na da matukar muhimmanci ga irin aikin da suke yi a habasha ta ce aikin da suke yi tare da ƙananan manoma yana da mahimmanci. It makes sense to work with them on more efficiently utilizing their space instead of, you know, engaging in like land clearing. Aiki tare da su yana da ma'ana sannan yana ba mu dama mu alkinta filin su sabanin mu yanki fili ko kuma mu ɗaga mutane ko matsugunan su. Saboda haka babu shakka aiki tare da manoman yana tasiri. Sannan kuma kananan tarukan da aka gudanar a yayin babban taron wuni biyun ya mai da hankali akan rawar da fasahar ai zai iya takawa a fannin ayyukan noma da kuma noman zamani a habasha abrahame andreas shine shugaban leeds lansha kamfanin da ke samar wa manoma fasahohin digital ya ce bai wa manoma damar amfani da fasahohin zamani yana ba su kwarin gwiwar rungumar fasahar da ta dace da irin ayyukansu. su larsa ya ba da shawarwari kan yanayi da maganin kwari kayayyakin aikin gona da kuma abubuwan da za su iya maye gurbin kayayyakin aikin gona muna fassara shi zuwa harsunan uwa sannan kuma mu sanya su cikin harsunan da manoma za su fahimta cikin sauƙi ta yadda bayanan za su taimaka musu a matakan da suke ɗauka muna aiki saƙonnin nan ta waya ko kuma cikin sauti yayin da larsha yake mai da hankali akan ƙananan manoma akwai masu sabbin kamfanoni da suka halarci taron waɗanda hankalinsu yake kan manyan manoman habasha semenge tadise shine shugaban armada agritech ya ce aiki tare da manyan manoma zai kawo gagarumin canji. If you want to show progress, commercial farmers Idan kana so ka nuna irin ci gaban da ka samu, akwai gagarumar damar inganta al'amuran manyan manoma. Su kuma fahimci hakan duk da cewa suna da kalubalen wadataccen kuɗi. Fassarar rahoton Maya Misikir kenan na karanto. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan waƙar. ga shirinmu na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. yanayi wani al'amari ne da yake tasiri a ɓangarorin rayuwa daban-daban kama daga yanayin ɗumamar yanayin zafin muhalli tsarin saukar ruwan sama haurawar teku da dai sauransu baya ga haka masana sun alakanta waɗannan sauye-sauye da ayyukan da ɗan adam yake aiwatarwa don inganta rayuwa kama daga kafa masana'antu noma abinci samar da hanyoyi makamashi da kuma sare dazuzzuka kamar yadda masanin al'amuran sauyin yanayi a kamaru malam awwal ya shaidawa abokin aiki muhammad rabiu ɗan ba cewa a cikin dalilan mun kasa shi kuma gaba gaba gaba gaba yana da ƙananan dalilai kamar haka samar da makamashi wato akwai mutane da suke ɗaukan itatuna su zo su ƙona har su yi su gawayi wannan yana ka sanjin yanayi sarrafa kayayyakin da ake amfani da shi na yau da kullum wato kaman su izin a ce yau injin kera mota shi sa yanzu a turai aksari ake so komai da electricity yake aiki inji yana haddasa canjin yanayi ba na wasa ba to yanke itacuna a kananan dalilai shi ma yana canjin yanayi don itacuna abu inda itacuna yake da yawa masana canjin yanayi suka ce yana jan ruwan sama to idan ka yanke itacuna to inda aka san sha'anin amfanin itacuna ma na kiran shi la lutte contre le desertification wato shi a zo ana shuka itacuna shi yana koran desert inda aka shuka itacuna desert na matsawa baya in an shuka itacuna desert na matsawa baya to ku a desert ana shuka itacuna domin desert ya matsa baya ko kuma ku zo kuna yanke itacuna kuna matso da desert wasu sassan Nijar a wannan shekara suna fama da matsalar fari lamarin da ya janyo karancin abinci a wannan yankuna kamar yadda mataimakin da'irar da koya a Nijar ya shaidawa wa abokin aiki Mansur Sani. lalle wannan hakika ne mun samu karamcin sabbin ruwan sama a wannan karkara tamu wuri da yawa ruwa masu isa ba shi yasa abinci abin da ya shayi haji dawa gujiya da wake da ciya dabbobi kuromus suka bushe a halin da ake ciki na gauga wanda za a ɗauka shine za a ci gaba da sai da mutane abinci da rahusa don a samu a da tsada abinci. Malam Adamu Mai Saje manomi ne a yankin Gondare a ƙasar Kamaru. Ya yi wa abokin aiki Muhammad Rabiu ɗan ba bayani a game da yadda sauyin yanayi yake tasiri a harkokin noma a bana. Sanjin yanayi kaga kamar munan mutan Gondare da can ba mu san shi ba ka ga noma a gwajen mu nan lokaci biyu muke amfani da shi a lokaci biyu nan a lokacin da in aka shiga rani muke amfani da ruwan kogi ko kuma ruwan tafkin da muke tsayarwa kaga muna wannan wahalan mu ja abin fomfi da wanne wanne to yanzu da sanjin yanayi ya zo kuma kaga akwai wani hatsin da muke shuka shi shi kuma shi kaka ta buso muke shuka yanzu mun shuka sanjin yanayi ya zo ya fara fidda kai shi kuma asalin wannan hatsin bai son ruwa ruwan ya zo ya taba shi dai ya lalace gaba daya masa masara hakan tafiyan da muke tafiya da shi yanzu shi ma in ya fara tsira ne aka fara rana shi ka ya so maja in sanjin yanayin ya zo ruwan ya masa yawa kuma wanda ya fara fitan bai je maka amfani ba shi fara lalacewa gashi da ya fara gindin sa ya fara ja kowane irin taki ka zuba masa kuma bai zai sake kama ba don tun cikin jijiyan in ya mutu mu je kuma kaman abin da ya gano ma pom de asalin shi asalin shi gashi dai muna shuka shi a raba ne to amma shi ma ruwa ya masa yawa banan nan da muka shuka shi ruwa ya masa yawa duk hakan na ya lalace irin ka ajiye shi a wuri da ba shi ka je ka dasa ba dai sanyi masa yawa dai ya fara tsira mu dauka mu je mu tona wuri mu sassaka shi ya kama to sanjin yanayi ya kawo banan nan duk wa'annan abubuwan in ya lalace bai kama ba shi kuma malam Iliyasu masanin harkokin sauyin yanayi ya yi ƙarin haske a game da mahimmancin irai da itatuwa yanayin canjin yanayi abin da yake kawo canjin yanayi ya kawo zafin gari ko zafin jiha gaba daya rikin albarkatun daji abin da duk yanayin da ya zama cewar ba kuma irin bishiyoyi manya da ƙanana to dole sai a samu canjin yanayi a wajen mai zafi wanda zai kawo zafi a gari ya kawo zafi a gurare daban-daban inda ba za a samu kwanciyar hankali ba amma da inda ya zama cewa akwai yanayi mai daɗi a wajen to akwai bishiyoyi manya akwai ƙananan bishiyoyi ƙananan bishiyoyi za su ba ɗan adam kariya mai kyau ta lafiyar jikinsa manyan bishiyoyi kuma za su ba ɗan adam kariya ta zafi zafi ba zai kiɗima jama'a har a rika barin guri zuwa wani gurin da neman sanyi ba canjin yanayi kenan duk inda ya zama cewar akwai bishiyoyi manya akwai ƙanana to ba a canjin yanayi mai zafi a wajen sai dai a yi mai sanyi kuma mai daɗi don haka idan ana so a yi rayuwa mai kyau mai daɗi sai a dasa bishiyoyi manya da ƙanana manya su zama ko da ba a duka unguwa ba ya zama duk irin kilomita ɗaya biyu akwai bishiyoyi masu girma wanda za su kare iska in sun kare iska mai zafi su kuma su kawo a ah, mai sanyi ma jama'a bishiyoyi su suke kawo canjin yanayi mai sanyi ya dada da gari ya dada da unguwa in akwai bishiyoyi a cikin unguwa to ba a yanayi mai zafi sai dai a yi mai sanyi mai sauraro a nan zamu da sa'aya amma zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya ara mana rai za mu dora daga inda muka tsaya a yau yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma muhammad sani da muhammad rabiu ɗanba da kuma ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu sai solomon abu da daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi masu sauraro kafin mu naɗe tabar mashirin ga takaitattun labaran duniyar. Da daren jiya Alhamis shugaba Joe Biden ya gabatar da jawabi na biyu daga muhimmin ofishinsa ko Oval Office a tsohon wa'adin mulkinsa don ya nuna dalilinsa na goyon bayan Isra'ila da Ukraine a wani lokaci na yaƙi. Ya ce goyon bayan yana da muhimmanci ga tsaron Amurka na ƙasa. Jawabin dai wata dama ce ga Biden ya nuna cewa wajibi ne Amurka ta taimaka a wurare biyu da kuma neman 'yan majalisar dokoki da samar da kuɗi don yin hakan. jiya alhamis ministan tsaron isra'ila yu'ab galant ya gaya wa dubban ɗaruruwan sojojin ƙasar na ƙasa da su shirya kai farmaki a zirin gaza duk da cewa jiragen yakinta sun ƙaddamar da sabbin hare-hare ta sama kan yankin da hamas ke da iko da shi galant ya gana da sojojin isra'ila da ke kan iyakar gaza inda ya gaya sojojin su shirya a ɗora ɗamara amma bai bayyana lokacin da umarnin mamayar zai zo ba Sojojin ruwan Amurka sun kakkaɓo makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa da aka cillo daga ƙasar Yemen waɗanda watakila an auna ne kan Isra'ila. A jiya Alhamis ne dai jirgin ruwan USS Kani da ke aiki a arewacin tekun Bahar Maliya ya kakkaɓo makamai masu linzami guda uku da jirage marasa matuƙan. Sakataren yaɗa labarai na ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, General Pat Ryder ya ce dakarun hutu na kasar yamen da ke samun goyon bayan iran ne suka harba makamai masu linzamin da jirage marasa matuka kuma ana kyautata zaton an harba su ne zuwa isra'ila ma'aikatar lafiya ta burkina faso ta sanar da bula annobar cutar zazzabin dangi a daidai lokacin da aka samu barkewar cutar mafi muni cikin shekaru fiye da mutane 200 ne suka mutu sannan sabbin masu kamuwa da cutar na karuwa sosai an samu mutane 50,478 da ake zargin sun kamu da 214 da suka mutu daga cutar sauro ke haddasawa a wannan shekara. Masauraro da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin wannan shiri namu na Juma'ar yau 20 ga watan Oktoba 2023. da izinin Allah zuwa can an jima da la'asariyar ku za ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin. sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni solomon abu da kuma wanda ya kula mana da na'ura ni aisha mu'azu nake muku sallama ma'asala.